والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد زام تاشي درسي نتري لتقص أشكين كراتمنا ألفية السيوطي في علم الأثر دشره انت منهج ذوي النظر آه يوشي دقوة jumada saniya hijira ta 1443 tara ga watan daya shekara ta 2022 muna cikin a sharhin baiti na 592 wa ma bihi mun mishkilin wa asma rijalihi wa ma hawahu ilma duk karkashin falyata arraf da'afahu wa sihata wa fiqhahu wa nahwahu wa lugata na'am qala al-hafiz abu shama za mu tashi ko eh, kawai mu shiga sharhin بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فيقول المصنف رحمه الله نعم على الحافظ أبو شامة الحافظ أبو شامة يتي علوم الحديث الآن ثلاثة علوم الحديث ينزو wato kaso guda uku ne kashi uku ne ashrabuha mafi ta mafi ɗaukakar wannan ilimi na ulumul hadith hifzu mutuni haddace matanan hadisin ba kawai kai haddar ba tunda ita ba shi hadisi ba tilawa ake masa ba ba kamar qur'ani bane <laughs> ba kamar wani muna yara da a lokacin muna dalibai wani dalibin fulatani yake ba labarin wani malamin su a mutahassis a lugha ana ce masa madduba ga dama shi tilawar sha'ire yake shara'u jahiliya yake tilawarta <laughs> ya haddace ta dan kar ta zube haka zai dauka yana tilawarta <laughs> to to saboda haka hifzu mutuni ha ba zai wadatu ba in kawai kace zaka haddace tunda ba ba abin nan ba wato ba tilawarsa ake ba sai dai su a da ya suke rike haddar muzakara eh, suna yin majalis na muzakara mm, kamar yadda ah, armomi suke musaffa to su ma haka za a zo a zauna a yi muzakara kowa sai ya kawo matsalan sai a dauki a ce a dauki a dauki hadisan shu'ba sai kowa sai ya kawo hadisan shu'ba ko kuma a dauki abuwa a dauki babi kaza wannan ya kawo nasa wannan ya kawo nasa to wani sai ya ji abin da bai ji ba kuma sai ya samu wata riwaya wanda yake wani bai ji ba to shine irin wannan muzakarar idan kai hammuli a kanta ba za ka ce haddasana ba to shine bukari wani lokaci yakan ce qala lana ah, abin da ya ta hammulinsa muzakaratan ta fuskar muzakar, ba zai ce haddasana ba tunda ba yawanci ana tasahuli a cikinta. Hmm. na'am to ittibar hmm. bagdad hmm. aka kawo hadisai wajen ɗari hmm. an canza sami da da abubuwan duka yi kowane halli ya dawo ce ba ba haka wani ya dawo da su a inda wannan kaza ne kayan da ke kayan da ke ina jin ba hada a yi wani ai shi ne hafiz ibn hajar yake cewa abin mamaki a cikin wannan bayan da ya mayar da kowane isnadi ya zuwa ga mataninsa ba yace domin hafiz ne ya sani amma abin mamakin yadda kuskuren ma ya haddace shi ji sau ɗaya kuskurakuren da aka yi don sai ya kiyaye su <laughs> ya ce an ma hadithukal awwal da kace haddasa na fulan da fulan da fulan an fulan to ba daidai ba ne A sawab kaza wa amma hadithuka sani sai da ya bi su guda ɗari ɗin to wannan yace shine ibn hajar yace wannan shine abin mamaki shine aka sallama masa da hadda ai da gani wa'annan bayan Allah Allah ya yi su da wata manufa <laughs> na'am mhm. wa marifatu gharibiha da sanin wato lafuzzan su waɗanda suke ba wato bakin kalmomin da ke ciki wa fiqiha da kuma ilimin da ke ciki na fiqihu wannan shine ahammuha shine ashrafuha wasani bangare na biyu haddace asanidiha ni a tamu nuskar tunda ai ana maganar ulumul hadith ne to shi ya dauka zai hifzu asanidihi ya koma zuwa ga alhadith din eh na'am eh ashrafu hibzu mutuniha shi ma mutunihi yace muku ko eh to zai fi zai kuma ya zuwa ga alhadis din mm, shi ko nan sai ya mai da shi zuwa ga ulum din ai gaskiya ne mutum din ba na ulumul hadis bane na hadis ne wa ma'rifatu rijaliha da sanin wato mazajen ba wai kai ka san isnadin ba ka san kuma ar-rijal mm, ka san ar-rijal wato ba kawai in aka zo ana ana faɗan ar-rijal kai Allah Allah kake ka ji akai kan sahabin a kawo matanin a'a kowanne daga cikin rijal din ka su mm. ka in aka ce Sufiyan wanne ne sauri ne ko ibnu uyayna ne mm. da tantance ingantattunsu daga wato masu rauninsu to wannan fa da ya kasance muhimmi mai shagaltuwa da ilimi an ka wato an isar masa an wadatar da shi da abin da aka rubuta na littattafai to sai dai shi kansa san to don haka babu fa'idar samun abin da yake saman ne a gaskiya ba lai yi muwafaka da shi anan ba mm. akwai fa'ida don kai tarjihi tunda abin da yake waɗannan din a'a akwai sabani in aka yi sabani in baka san wannan ba ta za ka tantance Shi ne a wata ran malamin mu Allah ya ji kansa Sheikh Abdulrahim Al-Qashqari yace babu wani hadisi ce an yi hukunci a kansa saboda haka babu ba kama da fa'idan ka ce zaka je kai kokarin ka san menene hadisi wanne ne sahihi wanne ne ba sahihi ba kawai duk hadisi an yi hukunci kai ta dalili ba a tasihi a wannan asar din ba eh, amma shi ibn salah yana cewa ne ba a yi saboda raunin kudurar da saboda rashin kudura irin ta mutan da wajen yin wannan hmm. kuma ya yi intilaki ne daga babin rufe kofar ijtihadi kamar yadda aka yi a fikihu cewa duk watan babu zancen ijtihadi sai dai kawai kai ka zaɓi daga cikin a'imma kai taqlidi hmm. amma duk wanda ya ga abin da malaman hadisi suka yi daga baya eh dan dai kawai eh wannan wajen riwaya ba dan dai kawai albarkar samun silsilar isnad amma ilmin asanid shi a wajensa kawai ya riga ya kare to yadda za ka ga yadda duk ka ga malamai suke ta saɓani a tsakaninsu wajen hukunci in ba ka da ilimin in ba ka da wannan sanin ba za ka iya tarjihi ba a kan tarajin ne muna gani yadda za ka ga saɓani a kan hukunci a kan rawi ɗaya hmm? a hukunci a rawi ɗaya mun karanta zawabi duk da yake dai ha yanzu dai mun kasa Isra'il ibn Abi Ishaq <laughs> mun kasa tarjamar Isra'il don mu ga yadda abin yake amaliya to wannan saboda haka ba lallai gaskiya wannan magana ta sa ta Abu Shama a sallama masa ba cewa fala ta ila tahsili ma huwa hasil tunda ko a yanzu zamanin nan muna gani hadisi daya sai ka ga hukuncin da Albani yayi ya saba hukuncin shuaibul arnaud ya saba hukuncin Hussein Asad su kansu waɗanda suke hukunce-hukuncen sun yi saɓani to wanne ne ba wanne ne ba hmm? wanne za ka bi hmm? yanzu kamar ka ɗauki hadithu a salatu sabi inda aka yi saɓani a kanta ibn taimiyya ya ce mawzo hmm? a zahabi da ibn al-qayyim duk suka bi shi akan cewa mawzo aka kawo riwaya daga ibn al-mubarak da imam ahmad zai ke nuna kan cewa sahiha ibn hajar ya tattara ya rinjayar ya ce wannan hadisi hasan suyuti shi ma ya ce wannan hadisi sahih hmm? albani da ya dawo ya zo ya ce shi ma wannan hadisi sahih kaga daga maudu aka gangaro aka tafiya zuwa ga sahih <laughs> to wanne ne za ka bi za ka zaɓi wanda sunan ka fi masa daɗi ne <laughs> ka ce shi za ka bi ko kuma za ka to ba zai yiwu ka yi in kai zai zama to tarjihun bi gairi murajjih kamar da suke faɗa ka yi tarjihi ba abin da zai sa kai tarjihi ba to ba abin da zai sa ka kai sai idan ka san adawat na wannan ilimin dole ne na'am wasalis to kaso na uku jam'uhu wa kitabatuhu tattara hadisan da rubuta su wa sama'uhu wa tatriquhu da kuma sauraron sa ka halarci majalis inda ake karantar da shi da kuma tatriquhu da wato karkatar ta eh? turiƙuhu ni ina a eto eh talabu turuƙihi kenan mm, ka nemi a sani ɗinsa hanyoyin riwayarsa na ta turiƙuhu bin wato hanyoyin riwayarsa mhm. da neman isnadi ali a cikin riwayar da yin tafiye-tafiye zuwa ga garuruwa To wanda yake shagaltuwa da wannan to wannan ya shagaltu da abin da yake shine mafi muhimmanci daga ilmai masu amfani fadlan 'an bihi amali bihi ballantana ma aiki da shi eh ya wato ya shagaltu ga barin abin da yake shine yafi muhimmanci shine aiki da shi haka yake ban haka yake faɗa wanda shi ne abin nema na asali wato aiki da hadisan ya shagaltu eh wato ya shagaltu yana ta tafiye-tafiye wajen kawai ya ce ya ji labarin akwai wani juzi a can zai je ya samo shi je rubuta shi ko masu yawan yawo maktaba maktaba suna neman makhtufat hmm? wanda wannan shine abin nan su kenan eh ko kuma su ce an ce wani malami yana da ijaza bari su tafiya su je su samu wannan ijaza hmm, su tattara abubuwa to wannan ya shagaltu da abin da yake shine mafi muhimmanci daga ilimi mai amfani da ya tsaya abin da ya sani ya kokarin ya san fiqihu yanda zai yi hukunci ya fahimci hadisin ko kuma da ya mai da hankalinsa akan aiki da abin da ya samu da wannan ya fi masa domin shine aikin shine al-matlub al-asli na'am illa annahu la ba'sa bihi sai dai babu laifi a gare shi saboda abin da yake a cikinsa na wanzuwar silsilar isnadi wadda take saduwa da mafi ɗaukakuwar ba a halittar Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hakanan wannan shine maganarsa albattalin <laughs> haka yake a cikin nukatul wasiya ta zarkashi ka samu shi a cikin dukkanin? din eh dama za ka yi a cikin sabu hmm. lil battali <laughs> wato wanda suke ba su da muhimmin abu a rayuwa kenan na'am to wata akabahu wata akabahu alhafi hafiz ibn hajar alhabib ibn hajar ya bi shi ya warware zancensa cewa akwai tsokaci a cikin sashen abin da ya faɗa mhm. faɗinsa da ya ce wannan wato mai shagaltu wato an isa an wadatar da mai shagalta da shi da abinda aka riga aka rubuta a cikinsa to za a faɗa akan wannan maganar tasa idan rubutu a cikin fanni yana wajabta dogaro a kansa da rashin wato shagaltuwa da ilimin to ai wannan kaulin shi ma a cikin fannin awwal din ma wato haddan hadisin da sanin garib da sanin fiqhu shi ma an yi rubutu akai domin fikihun da ke cikin hadisai da kuma fassarar bakonnin kalmominsa ba za a iya kiyaye irin na wato da yawa abinda aka rubuta a cikinsa ba da me da'awa zai yi da'awa dama mai da'awa zai yi da'awa cewa rubutun da aka yi a cikin wannan fannin ya fi bisa rubutun da aka yi a cikin tantance wato masu riwayar hadisi da kuma tantance sahihi daga mai rauni da ba zai maganarsa ba za ta yi nisa ba bal wannan shine abin da yake waƙi fa in kana al-ijtihad bil awwali min awwali to idan shagaltuwa da na farkon shine wato haddar hadisai da sanin fikihu yana da muhimmanci to shagaltuwa da na biyun ya fi muhimmanci domin shine mataki ya zuwa ga na farkon wanda duk wato duk wanda ya samu wato a gurbata a cikinsa to zai cakuda wato mara lafiya da mai lafiya ya kuma ya kuma cakuda rawi da aka yi musu hukunci da adalci da wanda aka yi suka a kansa alhali kuma shi bai sani ba don haka gaskiyar magana kowanne daga cikin waɗannan ɓangarori guda biyu a ilimin hadisi suna da muhimmanci babu shakka cewa wanda ya tara wannan ɓangarori guda biyu to wannan ya samu wato a shine a lambar lamba madaukakiya kun san in ana in ana tsere in ana sukuwa wanda yake shine ya ci shine zai dauki wato kibiya hmm. tuta hmm. ma'a kusurin fihi tare da wata ‘yar takaita a cikinsa idan ya zamanto ya samu gurɓata a na uku. <laughs> Wanda kuma ya yi ikhlali wato wanda ya samu wato tasgaro a cikinsu duk su su biyun, to wannan ba shi da rabo a cikin sunan malamin hadisi. Wanda ya tattara na farkon, ya samu kuma tasgaro a na biyun. كان بعيدا من اسم المحدث عرفا تو to wannan yayi nisa daga sunan malamin hadisi a a al'adance a al'adar a zaurancen malaman hadisi wannan ba malamin hadisi bane ya san fiqhun hadisi ya san fassarar garib amma bai san rijal ba bai san ilal ba to wannan ba za a kira shi malamin hadisi ba wanda ya hada wanda ya tattara na biyun amma ya samu tasgaro a cikin na farko لم yab'us anhu اسم المحدث to sunan malamin hadisi ba zai nisa daga gare shi ba ba haka suke sai dai akwai tawaya dangane da na farkon ba abinda suke ta faɗa ba akan Sheikh Nasir kenan sai a ce ba faqihi bane amma wai sai ce Sheikh Nasir Din Albani ba ba muhaddis bane na'am to sauran maganar fil fanni a cikin fanni na uku ولا jama'a أن جمع ذلك أن man jama'a. من جمع anna man jama'a akwai man eh sai ku rubuta ta babu shakka cewa wanda ya hada wannan fanni na uku tare da na farkon guda, tare da biyun farko to wannan kasansa ya fi cika wanda kuma ya takaita kawai a kansa kaso na uku din to wannan shine mafi wato a karancin rabo ko mafi nisa wajen kiyaye abinda ake kiyayewa wanda ya tara guda ukun to wannan shine faƙihi kuma muhaddis cikakke wanda kuma ya wato ya kaɗe ta da biyu daga ciki yana koma bayansa sai dai wanda ya taƙaita akan na biyun da na uku da na ukun to wannan malamin hadisi ne tsagwaransa ba shi da rabo a cikin sunan fakihi kamar wanda ya kadaita da na farkon to ba shi da rabo ba shi da kaso a cikin sunan malamin hadisi wanda ya wanda wanda ya kadaita ya da na farkon da na biyun to za a kira shi malamin hadisi to wannan akwai bincike akan wannan tunda bai tattara wato asani ba bai yi rihila ba ba shi da ijaza to wannan yace fihi bahar wa fi makanin min at-tahrif to wannan magana tana matsayi na tantance magana fayalahu min alimin nihrif mamakin sa a malami wanda yake mai wato mai mai rintsin ilimi wato annihrir wanda yake a cikin ilimin ba wai mai yawa ba wato mai kaifin gani a cikin ilimin <laughs> na'am ba eh, za mu yi sallah muka yi sallah za mu ci gaba ko ka tafi sahih muslim ala bakra kitaman tadri minhu al-istilah ka hadhihi wa asliha wa ibn salah na'am yace waqra kitaban kuma ka karanta littafi tadri minhu al-istilah da kake sanin istilahi ilimin mustalahul hadith minhu daga gare shi daga wannan littafin ka hadhihi kamar wannan manzumar alfiyatu suyuti wa asliha da asalinta shine tadribur rawi ah, wa ibn salah da kuma ka karanta ibn salah kamar ibn sala ya sanya ma muqaddima ta ibn sala suna da ibn sala din kansa <laughs> na'am <coughs> waqra ayyuha talib lil hadith ya kai dalibin hadisi kuma ka karanta littafi da kake sanin al istilah istilahin malaman hadisi daga gare shi shi al din dinnan a luga shi ne abinda yake mutlakin ittifaki abinda aka yi game aka yi gama a kansa aka haɗu a kansa wa urfan a kuma wato a al'adar masu ilimin shi ne daidaituwar wani ɓangare na jama'a ko na malamai akan al'amari wanda yake keɓantacce tsakaninsu ko yaushe aka yi itlaƙinsa sai ya karkatu ya zuwa gare shi shine ma'anar istila mm. sannan thumma sara alaman alaman eh, bil sannan sai ya zamanto alam bil a yi mun karanta a cikin babin alam ko akwai al'alam bil mm, kamar menene kamar albait albait ana nufin baitullahi wannan alam ne bil mm. mhm. sannan sai ya zamanto alami da galaba inda a wajen malamai akan fannin da muke yanzu a kansa muke magana a kai wa huwa istilahul Shi ne istilahin ilimin hadisi wato ittifaqin da malaman hadisi suka yi kan kalmomi da ibarori da suke amfani da su wajen fannin kamar misali ka sharhin nukba kamar sharhin nukba sharhin nukba fikr na'am eh nuzha nuzhatul nazar ai ba shi shi kadai bane tunda akwai kasabus akwai kasabus sukar na sana'ani na'am wawa mufidun jiddan to wannan karin sa ne shi wannan littafi mufidun jiddan mai amfani ne kwarai ga kananan dalibai na yan kananan kai ba wai kananan dalibai ba har manyan malamar ma <laughs> kuma kamar wannan manzuma wannan wannan wake التي قال المصنف آخرها في آخرها akwai fi wadda al-musannif ya faɗa a ƙarshenta nazmun badi'ul wasfi sahlun hulwu laysa bihi ta'aqqudun aw hashwu fa'ani biha bil hizbi wa tafhimi wa khussaha bil fadli wa taqdimi ba Allah wannan shuti ba ruwan sa shi zai yabi kansa ne saboda yana ganin shi ahali ne ga wannan Eh, eh, ya ce a kansa yake ba ya ce nazmun badi'un waƙe wanda yake wato mai ƙayatarwa badi'ul wasu mai wato mai ƙayatar mai sifa wadda take mai ƙayi eh, sahlun mai sauƙi hulun mai zaƙi laisa bihi ta'aqqudu babu ta'aqidi wato babu murtsewar ma'ana a cikinsa rashin bayyanan ma'ana au hashun ko kuma hashu sanya abin da ba a bukatarsa da za ka je kana ta wahalar hadda kama waɗansu manzumat ɗin mm. Mm, ba dai na so in ba da misali ne amma waɗansu manzumat ɗin sai ga an sa maka abin da za ka yi ta ƙoƙarin haddasa kuma bayan baya ciki mm. bayan baya ciki kamar mulhatul i'rab sai da abu ibarat din cikin mulhatul i'rab taklif ne na ka haddace abin da baya bukatarsa hatta bai kuniya ba amma kaga aka ce wannan ta a asuyuti kaga aka ce alfiya ta ibn malik kaga aka ce a abin nan a tufatul hukam aka ce maratul su'ud duk wani ibara da take a ciki ba hashu bace mm. eh, ba hashu bace eh, alhashu shine a sanya maka abinda baka bukata to ya to sifanta ta da wannan kuma ai muna karanta muna ganin haka din ko ba haka ba fa'ani bihi fa'ana bihi itana ana ya'ani fa'ani hmm. bihi ya kamata ah. ko fa'ani biha hmm. eh, ni na yi mun dabdinta da fa'ana fa'ana biha ana ya'ani ne ya yi hmm. fa'ani biha ɗin kamar yadda ka karanta ko bari mu ga shi a nan ya a can ƙarshen ta ne a zai kawo ko Na nazamtuha fi hamsatil ayyami وعلى بالأسماء فعن بها إيه. بقدرة المهيمن لا إله إلا الله تعالى الله موسى البركة وانا وما يا أبنك ايه اي شيء نمك إيه، فأنا بفتح النون وكسرها ايه وكسرها اي اهتم بها الراغب في تحقيق هذا الفن بها اي بهذه المن آه، فأنا eh duk zai iya zuwa amma eh uniya eh ana na na ma'ana ne amma sai dai ka ce ita na amma ai ga shi yasa nake fitar da wannan almuktar kusa da mu hmm. na muktasar ne hmm. ah, amma <laughs> ana خبأ وذل وبابه سماء ومنه قوله وعنت الوجوه للحي الولعان الأسير وأنا فلان فيهم أسيرا وهو عان وأنات وأنا بقوله كذا أي أراد يعني عناية ومعنى الكلام ومعناته واحد وأني بالكسر عناء أي تعيبا وأناه غيره تعنيه وتعناه أيضا فتعناه wa uniya eh, bihajatihi yu'na biha yu'na biha fa'ana biha to shine zai zamanto daga uniya fa'ana biha sai ya zamanto wato ka zamanto wanda eh, zai zamanto shine majzumin mudari'in uniya uniya yu'na uniya yu'na to amr din sai ya zamanto i'na i'na bi hafi harfin illa ko wa uniya bi hajatihi yu'na biha ala ma lam yusamma fa'iluhu inayatan fa huwa biha ma'aniyin ala maf'ulin wa idza amarta minhu qulta litu'na litu'na بحاجتي وفي الحديث من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه أي ما لا يهمه to nan shine zai zama to biha Eh, ma la ya'nihi ai ma la shi yasa yace ce bilfati wal idan bilfatihi ne sai ya zamanto muzari'in uniya in kuma bilkasri ne sai ya zamanto na aniya ya'ni mm, mm. to wato ka himmatu biha da ita bilhifzi da hadda wata fahimi da fahimta wa khussaha bil wata wat taqdimi ka keɓance ta da falala da gabatar da ita wato sa ta ta biyu <laughs> eh, sai dai wani ya zo bayanta hmm. na'am waka asliha da kuma kamar asalinta zahiri manufarsa yana nufin alfiyar hafiz al-iraqi wai kun ji dan Allah littafin nan a kwana biyar yayi shi yau shekarar mu nawa muna yin sa wannan littafin a kwana biyar ya rubuta A'a wannan dukkan littafin a kwana biyar eh alfiyar alfiyar su zuɗi a gashi yadda ya ce nazamtuha fi hamsatil ayyami nazamtuha fi hamsatil ayyami bi ƙudratil muhaimin al'allami ختمتها يوم الخميس العاشر يا صاحي من شهر ربيع الآخر من عام إهدى وثمانين التي بعد الثمانمائة للحجرة eh shekara bakwai muna yi ko <laughs> eh man da ya rike lokacin da muka fara ku eh 2015 muka fara na'am musta'an to alhamdulillah ya cikin ibada muke Na <laughs> Allah ya sa shekara bakwai muna yi Allahu akbar to wannan shine duk wanda bai imani da albarka ba ya duba wannan kai ka san cewa akwai albarka a ba zancen dabara albarka ce kawai a zahir na muradahu alfiyat al al a zahiri abinda yake nufi alfiyar hafiz al-iraqi ita yake nufi da asliha saboda faɗinsa magabaci a cikin hudubar littafin ha ilmal asar fil jam'i wal ijazi safi shi dalilinsa kenan kamar da ya gabata wa illa in ba ba haka ba in ba alfiyatul iraqi ce bai yi nazumin ba daga wani littafi mahsusi kamar uqudul jiman kaga uqudul jiman ya shiro shi ne daga daga talhisul miftah wanda waken talhisul miftah ne na alqazwini na balaga mm. kamar alkaukabu safi da yi kaukabu a ma kaukabu ta karanta shi <laughs> muna <laughs> eh. kaukabu alkaukabu stadion ana karanta shi a gidan man shehu mai hula da ina jin da makarantar malam abdullahi always ma mm, alkaukabu stadion na a a'a na usulul fiqh ne eh nazmu jam'il jawami shine wa shine nazmun jam'ul jawami to mu kuma kaga sai muka dauki maratis su'ud na malikiya shi yasa nake mamakin wato makarantun mu na soro ba su san maratis su'ud ba sai suke yin kaukabu shi kuma ba na malikiya ba ne mm. kuma dukkaninsu akan jam'ul jawami ne sai dai shi na shi eh, shi maraƙi su'ud ba jam'ul jawami ya ɗauka ya wake ba amma masail ɗin da ke cikinsa su ne ya yi su a na usulul fiƙin maliki to shi ku imamu suyuti shi ya ɗauki jam'ul jawami din ne ya wake shi to shi abinda shi eh, mai minhaj zawin nazar yake cewa ita wannan alfiyar ba waken wani asali ba ne kamar yadda ya yi a ukudul juman ya wake talhisul mifta kuma kamar yadda ya kauka safi ya wake jam'ul jawami to ita wannan ba wani asalin littafi ya ɗauka ya wake ba ni ko sai na ɗauka asalin ta diribin rawi ne eh, saboda da yawa daga cikin masayil ɗin daga nan suke to amma shi yake cewa asalin nata alfiyar iraki ce tunda masail din da yake cikin alfiyatul iraqi ya dauka ya kara a kansu kuma ya canza tsarin mhm. na'am eh, eh, kuma kamar kamar muktasar din al babban malami bajirin malamin hadisi abi amr ibn salah a shahara na nasabarsa kenan wannan littafi mai amfani mai tarin amfani mai shuhura a wajen zababbun bayi bal ya fi shuhura da rana a cikin tsakiyar wato garjin rana <laughs> saboda saninsa kowa abinan daga mai masa wake sai mai masa istisari sai mai masa sharhi sai mai masa nukat sai mai masa ta'aqib ga sunan dai ibnu sala eh, eh shine uba a fanni hmm. alaikum assalam hmm. Hmm. Ah, ana akwai shi amma al-muhaddith al-fasil ai lokacin ilimin bai nuna ba ilimin bai nuna ba a cikin eh, karnin rabi fa yake tsakanin su da ibnu sala shi ko ibnu sala a cikin karnin sabi hmm. shekara wajen 300 tsakanin su kaga ai lokacin ilimin bai riga ya nuna ba amma kaga bayan tunda shi ai ba shine kadai ba bayan sa ga Abu ayin ga alhafi alhakimun Al-Hakim naisaburi duk sun zo duk sun yi abubuwan istila din ga haƙi shi ma ya kawo nasa saboda haka daga ga khatib kuma ya zo daga bayan su ya zo ga qadi iyad ya zo shi ma yayi abin da yake wajen sifatun riwaya duk waɗannan sun zo kafin bayan al-muhaddith kafin ibn salah ibnu salah kuma ya tattara waɗannan a cikin littafin shi yasa ai ya zamanto wato kamar yadda abin nan shi ibn hajar ya faɗa wanda suka zo bayan sa ko da ke akan khatib ne yace iyalun alaihi eh, to shi ibnu sala ya tattara duk abin da suke a rarrabe a cikin littafin al-khatib da yace babu wani fanni na fannin mustala face al-khatib yayi ta'alifi a kansa to kaga ta za ka hada shi da muhaddisul fasil abubuwan da al-khatib al-baghdadi yayi na rubuce yayi a mudraj yayi a ta'arudul wasli wal irsal ta'arudul ah, raf'i wal waqfi dukkaninsu yayi akan al-mudraj al-hadith al-mudraj wanda malamin Sheikh Matar Allah ya ji kansa wanda ya taqiqin sa to Ibn Sa'd ya tattaro su na'am wa laysa yasihu fil adhhari shay'un hmm. yahtaja an-naharu ila dalili <laughs> to wannan yabo yake maza wa laysa yasihu fil adhhari shay'un to ai babu abinda a cikin hankali yake inganta ah, babu wani abu wanda yake ingantuwa a cikin hankali idan ya zamanto rana tana wato wuni yana buƙatar dalili eh. <laughs> wanda ya ce yana aka ce ga rana ta fito ko akwai haske ya ce me dalili to me ya saura a kwakwalwarsa <laughs> mm mm-hmm. littafi wanda abinda ya rarraba yawar wasu a cikin waninsa duk suka duk ya haɗu a cikinsa eh, musannifu shi ibn sala radiyallahu ta'ala anhu ya ce a wannan mahallin shi wannan littafi ne mashiga ya zuwa ga wannan sha'ani mai bayyana ƙa'idodinsa da kuma rassansa mai bayani ga wato zaurancen ma'abuta ilimin wannan fanni da manufofinsu da abin da suka himmatu da shi wanda malamin mai shagaltuwa da ilimin hadisi yake tawaya yayin da ya jahilci waɗansu abubuwan da suke cikin wannan littafi tawaya wadda take mummuna فهو إن شاء الله جدير بأن تقدم العناية به to dan haka shi in Allah ya da shi wannan littafi ya cancanta da a gabatar da lura da kula da da himmatuwa da shi muna roƙon Allah daga falalarsa mai girma Allah ne mafi sani to wato wannan ka himmatu da wannan fannin kuma sai ya gaya maka abubuwan da suke wato muhimmai a wannan fannin shi ya samu in Allah ya sa muka gama wannan to mun gama da fannin ba za mu kuma ce za mu yi alfiyatul iraki ko makamancin wannan ba wannan ya wadata sai mu sai mu kama ilal kuma ilal sharh ilal tirmidhi da ibn rajab Allah ya ba mu rai da lafiya insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk